أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yan'uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya saka rayuwarmu ta kawo wannan rana ta juma'a sha hudu ga watan tara watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda yau din ita ce ranar sha biyar ko sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan yan uwa ba a bance ba muna kan wannan aya jiya lokaci mana halinsa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna ko wanda mun je wani ɓangare na bayanin malamai dangane da abin da ya shafi bambanci na menene alƙur'u shin ƙur'u haila ne ko ƙur'u yana nufin tsarki ne domin a kan abin da ya tabbata ne ƙur'u a kan ne za a gina hukunci idan mace ta haila uku shi ne ta fita idda Koko idan mace ta tsaki uku shine ta fita idda wanda dama wannan kamar da muka sani hukunci ne da ya shafe mu kai tsaye ko dai kai tsakaninka da matar ko ko koko wani wanda yake kusa da kai wanda yake da alaka da aure sanin hukunci a wurinsa to wajibi ne saboda ya san akan me zai yi magana wa kada sarraha fihi annabi sallallahu alaihi wa sallama bi anna tuhur huwa al malamai suka ce annabi ya faɗi ƙarara cewa tsarki shi ne idda tsarki ake kirgawa ba haila ba ana ganewa kuma suka kake jamfinan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tsarki ne ake kirgawa a matsayin idda nan na zalika huwa muradullahi jalla wa ala shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana cewa wannan ita ce kadar Allah ko ita ce abin da Allah yake nufi da Allah baraka wa ta'ala ce salasata quru Allah ala yana nufin tsarki guda uku jama'a muna gane wannan yana nufin tsarki guda uku Allah ta'ala ce fa qalliquhunna ta hinna idan za a saki mata Allah ce ku sake su akan gabar mai idda gabar idda fa qalliquhunna ta hinna idan za ku saki mata ku sake su akan hinna ko da mace za ta fara inda iddanta so za ta kama yi daga lokacin da aka sake ta za ta jira jiki uku idan jini ya zo mata sai ta kirga cewa jini ya zo da daren da ta yi tsarki sai ta ce to ta yi ɗaya nan. idan ta ƙara sauraren jini ya zo daga ran da ta yi tsarki sai ta ce biyu kenan sai ta ƙara sauraren jini ya zo sai ta yi tsarki to yanzu ta fita daga mai ta fita daga idda yayin da take gudanar da wannan idda to yana da kyau ana sanin abin da ke gudana musamman shi mijin ana gane waye domin idan bai sani ba kila yana so ya dan yi mata horo da jini ɗaya ta jini biyu tukuna ta ga kamar ba za a maida ta ba can daga baya sai a yi mai sai a maishe ta ana gane wannan duk ba ta faɗa mashi baya zai sani zama muna gane wannan saɓani tsakanin mata da miji amrun warij abu ne wanda dama za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi auri mata kuma matan nan sun yi sabani da shi an fahimci wannan ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da mata sahabbai sun zauna da mata kuma an yi sabani babu wanda zai ce ya zauna da mace ba za a yi sabani ba ba sai ke mu matsalar mu shine sabanin mu to muna mai da idan mutum ya sabani da mace kamar mutunci ya kare kenan sai kowa yana neman sa'a kowa don ya muzanta masa ko haka muke wanda wannan ɗin kuskure ne Allah ya gyara zukutun don haka suke cewa faɗin Allah ta'ala da ya ce fasalli ƙohunna mai yadda hinna fal'ishara su fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama hadari yi ishara akan fassarar wannan magana suke cewa fatilka al'iddatu allati amara Allahu azza wa jalla an yutallika laha an wato annabi ya yi ishara cewa wannan fakalliko hunna li iddati hinna shine abinda annabi ya umarci abdullahi dan umar ya saki matarsa cikin jinin haila maza ya maida ta har sai ta gama haila sannan ta yi tsarki idan ta gama haila ta yi tsarki in yana so ya sake ta a lokacin sai ya sake ta lokacin tsarki in ka saki mace a lokacin tsarki fatilkal iddatu a amara Allah azza wajal ita ce iddar da Allah ya yi umarni cikin suratul talaq yace ce ce iddatihinna mecece iddatihinna dinnan ne a saki mace cikinta ya bayyana ko a saki mace lokacin da ta yi tsarki har ta riga ta wanke mai ta yi jini ta wanke jinin ta samu mai ta samu tsarki wannan shine mai shine iddar da ake magana domin idan lokacin jini ne shin za a kirga da wannan jinin ko ba za a kirga da shi ba sannan idan tsarki ne da aka riga aka taba mace a ciki za a kirga da na baya ko ba za a kirga da shi ba na gaba ne za a kirga ya abin zai zama sannan taba ta da aka yi ciki ya shiga ko bai shiga ba kaga duka wannan rudani ne jama'a muna gane wannan a ka'idar shari'a ba a so a samu mai ba a so a samu ainihin rudani to wannan kenan haka yake cewa ai raji'atun ila halin uhuri alwaqi fihi talaqu wannan yana komawa ne ga maganar annabi fatilkal idda wannan wannan ita ce idda wannan yana komawa ne zuwa ga yanayi na tsarkin da saki ya afko a cikin sa li'anna ma'ana qawluhu dan ma'anar fadin Allah da yace fatalliquhu fatalliqa qahiran ya saki matar tana mai tsarki ai fi hali kauniha qahiran ya sake shi a lokacin da suke da tsarki ma bayyana anna zalika alhala alladhi huwa tuhuru wal idda na ya bayyana cewa wannan yanayin da za a sake ta wanda yanayin shine tsarkin da ake magana tsarkin shine idda ana ganewa tsarki shine gabar idda akwai buƙatar ƴan uwa mu fahimci wannan wani lokaci ne ake sakin mace daidai wani lokaci ko dai a saki mace tana da ciki cikin ya bayyana kaga yanzu idda ta aya fili take daga ran da ta haihu ta fita mai ta fita idda ko ko a dawo da ita amma dai ciki ya nuna cewa an san lokacin da za ta gama idda kuma babu rikici ana ganewa ba rudani gaba ta biyu a saki mace bayan ta yi jinin haila ta yi tsarki to lokacin da ba a taba ta ba sai a sake ta in ko aka taba ta to an bata sai dai wani lokacin in za a yi wa Allah biyayya Haki zai yi wa a wannan lokacin bi yadda ran mutum ya ɓaci to shi mai biyayya ne ga dokar Allah dole ya yi haƙuri dole ya jira ta sake sabon jini sannan ta yi tsarki sannan in yana so ya sake ta ya sake ta mun gane magana in yana so ya sake ta ya sake ta wannan shine ainihin ka'ida ɗin to wannan kenan al-imam ibn kafir a cikin littafin sa tafsirul qur'an al-azim yace cewa fadin Allah ta'ala da yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru hadha al-amru min Allah subhanahu wa ta'ala wannan umarni ne daga Allah mai girma da daukaka lil mutallaqati al-madkhul bihinna ga mate kun da aka saka waɗanda an riga an kwanta da su umarni ne na Allah zuwa ga mataye wayanda aka sake su an riga an kwanta da su min zawatil akrai ma'abota ainihin al'ada wayanda suka balaga suna al'ada an yatarabbasna bi anfusihinna su zauna zaman jira ai bi an tamkusna ko tamkufa ai bi an tamkufa ihdahunna ba'da talaqi zawjiha laha salasatu qurun ɗaya daga cikin waɗanda aka saka ne wadda aka saki jira ta zauna ta yi daku har ta samu mai tsarki bayan tsarki har guda uku daga waɗannan tsarki guda uku sun mata ta da in sha'ad daga nan in ta so ta ya aure in ta so ta ya aure jama'a muna gane wannan domin ta riga ta fita daga mai ta fita daga idda mijinta na baya idan sakin da ya mata akwai damar dawo da ita amma ya bari har ta fita idda bai dawo da ita ba sai ya biya sabon tsaki sai an yi sabon daura wuri. ana ganewa yawwa zai fiya sabon sadaki ya sabon daura wuri kuma zai shiga cikin manema ne bai da wani yanci wanda inda lokacin da bata fita idda ba ne idan ya ganka a wurinsa zai ce ka zo wajen matar shi saboda matarsa ce jama'a muna fahimta zai ce wani me ya kawo ka wurin matarsa saboda tana cikin idda kuma a lokacin hatta iyaye ba su da cewa ba su da abin da za su iya yankewa shari'a ta damƙa wa miji wuka da nama shi mijin yake da iko shi shari'a ta ba dama in yana so ya dawo da matarsa idan baya so fa ya bari idda ta kare ta fita shikenan idan ko sakaci yayi mun ji hukunci ya biya sabon kuɗi a sake sabon daura aure wasu malamai suka ce idan aka sake sabon daura aure ya dawo da igiya uku wasu malamai suka ce a'a yana nan a sauran igiyoyinsa guda biyu tsohon miji in sabon miji ne igiya uku akwai maganganu da yawa sai dai abin kawai muna saboda na san yanayi kila akwai kosawa sosai mai saukin wuce amma akwai maganganu kuma duk sun shafi saboda abu ne da kana iya samun kanka a ciki tsamo tsamo idan ka samu kanka a ciki tsamo tsamo lokacin ya za kai eh Bahaushe ce ba a fafe gora ranar tafiya ya san ma'anar magana ba a fafe gora ranar tafiya ko yawwa sai da an yi hausa don kare um, ya kamata a ce kowa ya gane mai ake nufi ba a fata gora ranar tafiya za a sha ruwa da ne yawa ne eh, kaji ranar da kake bukatar ilimi ba ranar za ka neme shi ba dama za ka neme shi ka tanadi shi ne ko in ranar aiki ta zo sai ilimin ya maka ya maka rana Allah ya taimake mu sai wannan taba yuqbalu kalaman nisa'i fil haidi wa tuhur to nan kuma Allah ya damƙa wa mata iko ana karɓar maganar mace a wuri biyu a wurin haila da tsarki idan mace ta ce ina haila to za a yadda tana haila ana ganewa idan ta ce ta yi tsarki za a yadda ta yi tsarki ko abin da ta faɗa a nan ana karɓa mata ana karɓar maganarsu a wannan gaba guda biyu idan ta ce ina al'ada za a yadda sai ka san mata su malam suna da wata iyaka su ya eh? a'a to ya kai kasar ne wa ya aike ka ya eh? ai lura da wani abu ana karɓar magana su bari mu je karatu shi zai gaya mana ko da ƙarya ne kana fahimta ana karɓar magana nan an ba su dama ne to Allah kuma in ya baka dama ba zai gaya maka in kai amfani da daman da yanka ga kuma abin da zai maka amma damar ya mai ya damƙa musu wato inda mata suke da wani abu a nan idan mace ka saba mata da ka zo kusa da ita sai ce ai al'ada take ne eh? ka ko ga in ba abin nan ba ai hakura za ta ko wato malam mata daya zama da mace guda akwai abin haushi cikin shi kana gane wai mutum ya zauna da mace guda kwal akwai abin haushi kuma ko da alaran ma ne fa ko da alaran ma ne da mata daya to kaji ne mace guda ba ai zama da mace guda akwai abin haushi sai dai mace Allah ya bada iko a ƙara eh to kaji kuma wannan addu'a nan gaba za mu sa wani abu kuna so a wannan addu'a sai kun kawo wani abu kware ku addu'a kari ba kuma mai sa addu'a ya zo da wani abu eh sai ce Allah ya sa a ƙara kowa amin sai addu'a ta zo da arha To kaji eh ban san ko ko majabaki shi ma guda ɗaya ba ce tak Eh. Allah ba da yadda za a yi Allah ta'ala ya ce wala ya illu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna baya halatta ga mata su koya abinda Allah ya halitta a cikin su abinda Allah ya aji idan tana da ciki ta fadi idan tana al'ada ta fadi in ta yi tsarki ta fadi kar ta boye ina jin karatun ya fito ko baya halatta ina haramun ne ga mace ba ta haila ta ce tana haila in tana haila ta ce ba ta haila kowane ya subbu fi maslahatiha a inda take bukatar ta amfani da wannan abin za ta amfani da shi jama'a muna gane wannan misali ta zauna gidan miji yana ciyar da ita yana shayar da ita duk lokacin da ya tuntuɓe ta yaya kin gama tsarki ya kosa ta gama tsarki ya sallame ta ko ya sa wata mata a ɗakin ko kuma kuɗinsa da yake ciyar da ita su huta ana gane magana? to sai ta ce masa ai ta haila take to zai zai jama'a ana ganewa ita mata ta ga dama ta ce mijinta ina da ciki ke su fama yi wahala sai an wata biyar shida ciki ya ƙi girma ya labarin ciki eh to cikin nan ko ya kwanta an ta wahala malam mata yi sa hankali ka samu a warware lafiya mace ba a hankali a samu abubuwa su tafi lafiya ba ya halatta gare su su ɓoya abin da ke cikin su min hamlin au haizin ko ciki ko haila domin haila na gwada ciki ciki na da mai magana haila babu ko to wannan kenan in kun da yu'min billahi wa yawmil akhir in sun yi imani da Allah da ranar lahira to ku su boye wannan malamai suka ce tahdidul lahunna ala qawli khilafil haqq Allah ya ja musu kunne ne su matan kasu ku bayan gaskiya wa talla hadha ala anna al haza fi hadha ilayhinna wannan ya gwada maka cewa dangane da sanin mace na da ciki ko ba ta da ciki mace na haila ko ba ta haila karatun na koma ne gunta ita ce za ta bayani sai an tambaye ta kan fahimta yi kuma abin da ta faɗa za a yadda in ta faɗa za a yadda za a karɓa sai dai gaba a gane gaskiyarta ko rashin gaskiyarta kila lokacin bayan ta cuci mutum ta cinye mai abinci na wata uku da sunan tana da ciki alhali ba ta da ciki ke zaman ta a gidan kuma muna gane wannan shi bai da ikon ya kore ta tun da nasu qur'ani ya ce ka kore ta a gidanka sai ka gama me sai ka gama abin nan na abin wato sai ta gama idda tana nan gida ita ba ta son tafiya dan haka sai ta kirkiro ciki ka ko zurfula a ta, ko sai a hankali to sai daga baya ta bayyana ba ciki bane kawai tsiya ce ke rigima ce kawai da mace mala ka bi mace a hankali ka zauna lafiya to kaji لأنه أمر لا يعلم a من جهتهن أبن دباء إيساني سيتهن يماتا إن ويتأذر إقامة البينة غالبا على ذلك كما تدعو كبتا ذاك إيقاوها ka ai wasu za ta zo in gani Me? mace ta ce tana al'ada kuma ka sake ta to me za ka je gani kuma ai tambaya ce kai ne ka sake mace tana cikin idda ta ce maka tana al'ada to za ka ce ne zo in gani ko za ka ɗauko wata mata ne ta zo ta leƙa maka da shi dole ka haƙura ka karɓa Sai an gane dole ka haƙura ka yi mai ka karɓa ko za ka je ka buɗe mata da ba taka ba zai yiwu to idan shari'a ta yi magana da ka kalla ba maganar nan ne haka tafi a barta a haka don haka galiban haka al'amarin yake faradda al'amara ilaihinna wa tu'idna fihi aka musu ainihin jin kunne li Allah su kira don kacce ba da labarin da bani gaskiya ba ko don kada ta yi karya. wai me ke sa mace ta yi karya a lokacin da take cikin idda in masu ijalan min halin kisa'il idda ko dai tana gaggawa ta gama idda ragabatan minha ko Eh, wato au ragabatin min hafi ta tsawili ha kuma tana so ta yi mai kawai ta idda din kowane ya danganta da maslaha idan mace ta gaji da namiji ta kagara ta rabu da shi kana ganewa sai aka samu ya sake ta idan aka samu ya sake ta dama ta gaji da shi to ta gana manta ce fa ita ta gama ma abin nan laila nake al'ada nake dan haka nan da nan sai ga ta fita daga mai idda domin fitanta a idda zai ba ta dama sauran maza su shigo an gane magana ko ya zama ita tana kwaɗayin tsawaita idda idan tana kwaɗayin idda ta yi tsawo to ko tana haila sai ta ce ban yi wannan watan haila ba ta zo ba san ko rashin lafiya ba ne an ban wani abu nan in je asibiti an dai ga haila ba wannan watan ina jin ba lafiya ba jama'a muna ganewa sai ta jan abin tana jan sa yana ainihin ɗaukan dubban lokaci wannan duk mata suna yi lima fi zalika min al-maqasid ya danganta da irin manufarta idan mata ce mai take gaugawar rabuwa da miji gaugawa take to za ta ce tana haila alhalin ba ta yi dan ta sauri ta rabu da shi ta huta tun kuma jinkiri take so ko haila ta zo sai ta koye ba ta yi to sai aka umarce ta aka ba da labari na ƙarya wata ƙaruwa hailar ko ta to sai gaba ta gaba zaujo a haƙƙo bin miji shi ke da haƙƙin dawo da matarsa kun gane magana miji shi kadai duk duniya yake da haƙƙin dawo da matarsa ba mahaifin miji ba ba kuma mahaifin mata ba kun gane yawa idan miji ya riga ya saki mata cewa ta koma ta abin nan ba ka da wannan hurumi ke an riga an yi saki Allah ta'ala ya ce wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha mazajan matan su suka fi cancanta su mai da matansu in manufarsu da kyau ce akwai wanda zai mai da mace amma manufarsa ba su da kyau an gane yi? mu maza da kake ganin mu akwai mugunta a duk abin da Allah ta'ala ya shigo ciki ya yi ka'ida to Allah ya ma kowa adalci ita macen an mata adalci shi ma mijin an mata mai an mata adalci a nan nake gaya muku irin auren raki da yawa da muke zuwa a kashe auren taimakon mata ake a samu a yi ne a kashe auren wannan ka samu lokaci ka tattauna da wani alkali ka samu dama a yi fira da wani alkali na shari'a court alkalin shari'a musulunci wallahi malam wani kes din in ya gaya maka za ka yi tsammanin abin har abada har abada ba zai yiwu ba kuma sai ka ga yayi jama'a muna ganewa mugunta daga wa daga ɗa namiji Allah ya gyara zukatanmu Allah ta'ala yake cewa miji yake da ikon dawo da mata in yana da kyakkyawan manufa akan haka li wa zawjuha allazi tallaqaha mijin da ya sake ta a haƙo birar da ta shi ya tace dawo da ita ma da ta idda ta matuka tana cikin idda sai ba sai jini uku nan ba ana ganewa matukar a ce wannan jina ne guda uku ba miji na da ikon dawo da matarsa matukar a wannan jina ne guda uku ba shi da iko idza kana muraduhu bi raddatiha al-islah wal khair idan manufarsa gyara ne idan manufarsa menene alkhairi ne yana da manufa mai kyau shi ya cancanta ya dawo da ta wa hadha fi raj'iyat amma wannan dangane da matar da take gaban dawowa misali matar da dama akwai saki biyu tsakani sai aka yi na uku magana cewa shi ya cancanta ya dawo da ita yanzu ai ya faɗi bai da wata cancanta ko ɗaya ɗaya ya dawo da mace jama'a muna gane wannan ba shi da cancanta ko ba shi da mai ne. domin an riga an yi saki na ɗaya an yi saki na biyu yanzu gashi an yi na uku idan an yi saki na ɗaya an yi saki na biyu yanzu an zo an yi saki na uku magana cewa shi yake da hurumin dawo da ita ko ga ibi tasu ba ai an gane magana ko eh. to wannan kenan yake ta fa amma al ba'in wanda aka saki sakin da ba dawowa shine al-mutallaqatul ba'in sakin da ba dawowa falam yakun ah, hala nuzuli hadhihi al mutallaqatul ba'in lokacin da wato lokacin da aka sauke wannan aya babu sakin da ake cewa ba'ini saki ba'ini wato shine saki wanda an yi shi babu dawowa shin ana ganewa jama'a sakin da aka yi wanda daga shi ba magana ko babu zance na a dawo riga an gama da babu wannan sakin babu shi ba kawai sakin da ake da shi shine saki raja'i saki ne raja'i saki a dawo a saki a dawo a saki a dawo to hakan sai ya zama akwai cutarwa ga mata jama'a muna fahimta a saki a dawo a saki a dawo kaga akwai mai akwai cutarwa idan ba za ka ne mace da mutunci ba ka rabu da ita mana ko mutane da dama da kayan da mata wallahi sai dai Allah ya rika mazafi da dama tsakanin su da mata sai Allah ya rika shi ne abin da ke tsakanin su wani bai san mutuncin matarsa ba ba abinci akwai wanda zai tafi Legas da bar matarsa a Kano ko Kaduna ko Sokoto idan aka tuntube shi wani yaya sai ce ai nema ya tafi ba a ga nema na tafi ba malam yau mace ba ta da abin kai ba ta da abinci da rana ba ta da abinci da daddare sai tana can tana harkar gabanka ba ta da sabulun wanka ba ta da sabulun wanki ba ta da yadda za ta yi ba a ke iya ba na baba idan ka dawo ka tada ba ka ta mutu fa za ka ce nema ta tafi jama'a muna gane wannan so da yawa maza ba su riƙe amana ba wani auren gara a kashe auren a raba auren ya saboda mai zalunci yake ciki isa Allah ya ba da dama na mutuwa a wuri. da ba kuna gane wannan wani kuma ba da lafiya ne ba lafiya da sauran dalilai da dama shi sa idan shari'a ta ce a rabu akwai dalili duk da cewa ba a son aure yana mutuwa amma fa akwai dalilan da suke tilastawa aure yayi ne ya mutu eh kaji yake cewa wa inna ma sara zalika ma fusiru fi talaqati salat wannan ya faru ne da aka takaita wa mutane akan saki uku ba za ka iya saki ɗari har dubu kana yi kuma ka dawo da matarka kuma kai ke da iko sai musulunci ya ce a'a daga uku ba ka yi kana ganewa daga uku ba mai ba ƙari kuma galiban in dai mace tana da tunani tana da hankali tana da niyya gyara a rayuwarta a sake ta saki ɗaya a sake samun wani lokaci matsala ta zo a sake ta saki biyu malam in tana da hankali za ta hankalta har a waye gari an sake ta saki uku shi ka san auren ma dai bai da wani amfani ina amfanin sa Allah ya gyara zukatun to dan haka yake cewa daga baya aka samu wannan ala nuzuli hadhihi al-aya fa kana rajulu ahqqu bi raj'ati imra'atihi wa in talaqaha li atamara da dai namiji ke da ikon dawo da matarsa ko da mata saki 100 falamma qusilu fil ayati allati ba'daha ala salati tatliqati da Allah ya takaita mutane a ayar da zamu karanta nan gaba Allah ya takaita mutane a saki uku daga shi ba ƙari daga nan sai aka samu saki ya kasu gida biyu akwai saki kome akwai mara kome yana ganewa yanzu an samu saki ya kasu gida nawa da saki gida ɗaya ne Shi ne saki rashin sakin da za a iya dawo da shi kare ne a saki a dawo a saki a dawo kaga kuma kamar me kamar wa daga ba shari'a ta ce saki daga uku an gama an gane wannan sai saki ya kasu gida biyu saki mai kome da saki mara kome saki mai kome Shi ne saki ɗaya saki biyu saki mara kome ana ganewa ne sakin da ya kai saki nawa saki uku to wannan kenan to sai hukukun ne. haƙƙin ma'aurata guda biyu Allah ta'ala ce wa lahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf wato su matan suna da abin da yake kansu na haƙƙi bil ma'ruf da ainihin kyautatawa sai lahunna ala rijali min alhaq mislu ma Rijali alaihinna kuna ganewa wato mata suna da haƙƙi akan maza irin haƙƙin da maza suke da shi akan mata wato musulunci ya ba da equal right haka kuke ku eh equal right ya ba da haƙƙi madaidaita haƙƙin namiji haƙƙin mace sahabbai sun sha tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu ahadina alaihi ko abin nan ma haƙƙun a eh, ahadina ne menene haƙƙin matar ɗaya mu a kansa annabi ya ce an su ta ima ha iza ka inta ka ci yadda ita idan ka ci wa su ha idan ka ta. tufatantar da ita ka masa tufafi idan ka taimaka mai kayan tufafi ko da dai sauran haƙƙoƙi sai annabi ya lissafo sai kawo wa'annan haƙƙoƙi ɗin to mata suna da haƙƙi akan maza irin wanda maza suke da shi akan ne akan mata sai yake cewa falyu'addi kullu wahidin minhuma fil akhiri ma wato ila al akhiri ma yajibu alaihi bil ma'ruf namiji da ji tsoron Allah ya baiwa wata haƙƙinta da Allah ya ba ta da kyautatawa ita ma mace da ji tsoron Allah ta ba miji ne haƙƙinsa da Allah ya ba shi da mai kyautatawa ya jama'a mu lura da wani abu da yawa yar da zuwa ka aure ta ina so in faɗa wa maza ne wannan da yake yanzu karatun maza muke ko to bari faɗa muku wannan maza ku ji ba san da kaje ka aura a gidansu za a iya yin sa'a mahaifinta ma ya fi ka arziki haka ne a samu mijinta wa billan mahaifinta ya fi ta arziki duk abin da za ka zo nema a gidanka akwai a gidansu amma sai Allah ya shar'anta aure duk mazajen da ke gidansu Allah ya haramta su a kanta haka ne ko sai kai dan waje sai ka zo ka aure ka sai zamana babu abin da kake nema a wurinka sai aure ba abin da kake da bukata a hannunka sai ne sai aure idan abinci ne babanta na da shi idan gida ne babanta na da shi idan mota ne babanta na da shi idan kaza ne babanta na da shi duk abin da kake ji babanta na da shi ka auna da wannan yanzu dan me ka aure ka domin Allah dan me ka aure ka domin addini dalilin auren ne cika addini shi ne dalilin aure jama'a muna gane wannan to da ta yi aure ne dan ta cika addini kar ka dauka cewa ta rasa yadda za ta yi ne ta aure ka don haka dama ne na kai mata wulakanci ba haka ba maza wallahi mu yi mu gyara wannan mu yi ƙoƙari mu gyara wannan wannan kurakurai maza muna yin shi matuƙa sai mutum ya rika yin abin da ya ga dama cikin aure yana wa mace yadda ya ga dama yana ainihin walakantar da ita wannan ba daidai ne. mu yi kokari mu gyara Allah ya mu iko mu gyara domin mata abokan zaman mu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake fattaqullaha fil nisa annabi ya ce, ku ji tsoron Allah game da haƙƙin mata fa innakum aqsumuhunna bi amanatillah matan da kun dauko su gidan uwayensu ne a matsayin mai amana ba don yunwa za ta kashe su ba kamar yadda wasu maza ke tsamani ba don ba ta da wurin kwanciya ba ba don ba ta da gata ba addini ya sa aka aura maka ita fa innakum aqtumuhunna bi amanatillah kun auro matan nan ne da amanar Allah wa ahlaltu furujahunna bi kalimatillah Ya kalmar Allah ne Ya kalmar Allah ta musuluncin nan ka halarta ka ka mai harjinta ya zama kana iya kwanciya da ita mutanen gidansu yayyanta maza da kannanta maza ai su ma maza ne amma Allah ya haramta musu kai ya baka ku karɓo su ne amana ko ba haka ake ba sannan kun halatta su ne da kalmar Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku ji tsoron Allah game da mata hadisin yana cikin sahihul ah, sahihul muslim hadisi na 1218 yana cikin sahihul jami'u sagir hadisi na 2068 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 1457 fadlul rijali ala nisa ya ci kasarantar da su kuma maza suna da falala akan mata maza suna da wata daraja wata daukaka ta musamman akan mata Allah ta'ala ce wal rijali alaihin daraja sannan mata suna daraja akan mata wato maza suna daraja akan mata ai fil fadilati fi al-khulq wajen yanayi da Allah halin da Allah ko halitta bil khalq yan halitta da Allah ya dora maza a kai a karan mace mata halitta da Allah ya yi wa maza kala za ta ne mata sai da kaga namiji yadda yake kwagi gani ai kwagi to ka san Allah ta'ala ya aje wani abu a wurin da cewa maza wani rijali laifin da daraja mata na dawo kanku domin zuga ku ake yi ana zuga ku ana muku ƙarya ana cutar ku ko cewa what man can do woman can do ibun me eh haka yanzu ai ni ba ni ba waki ya tabbatar ƙarya kuke yanayi ya tabbatar ƙarya kuke abinda namiji zai yi mace ba za ta yi ba Allah ya ce walaysa zakaru Allah ya ce namiji ba kamar mace ba kayan fa Allah ne halitta Allah ce namijin Allah ya yi, mace Allah yi sai Allah ya ce halittun nan nawa guda biyu walaysa zakaru kan rumfa. alam ko da mata ka samu sun haihu wannan ta haifi namiji wannan ta haifi mace idan kowace aka tatsi nonon ta aka auna nauyin nonon ba ɗaya bane likitoci sun tabbatar da wani ana gane ba ɗaya bane ba ɗaya bane namiji daban mace daban musulunci ya ce suna da equal right suna da haƙƙi daidai da jiki ana ganewa amma Allah ya ba maza wata daraja a kan mata me yasa mutum ke so ya ja da faɗin Allah wace daraja ce daga cikin wannan daraja misali Allah ya ba su matsayi wa ta'atul amr Allah ya ba maza matsayi yace kuma ai masa biyayya daga ciki al namiji yake ce da dukiyarsa ko da mace tana ganin an raba gado a matsayinta na mace an ɗauki naira dubu ɗari da hamsin an bata an ɗauki naira dubu ɗari uku an ba wanta ko sai a zuga ta an cuce ki an ba ki labin ka san shi kada ki yadda ki je kotu ko eh wai a wajen constitution we are equal ai malam kafin a yi wanda ya ƙirƙiro constitution tun kafin a haifi baban shi ƙwararren Allah yake shi wanda ya kirkiro constitution kafin a haifi baban shi constitution na nan daga ƙur'ani na nan ne eh, to ya za a yi waye ga wannan wannan kawai faɗa ne da Allah ana ba ta ne su faɗa da Allah bari ba misali na hankali yanzu wannan da aka ba dubu ɗari uku wannan aka ɗauki naira dubu ɗari da hamsin aka ba ta gadon ka dubu ɗari uku gadon ka dubu ɗari da hamsin sai wannan yaro ya tashi zai ya aure sai kai ka zaki dubu ɗari taurana dubu ɗari biyu sai kama hayan gida dubu ɗari taurana dubu ɗari ko ya shirin aure da karba amarya dubu ɗari ta ƙari taurana ba ba kofi ita kuma tana da dubu ɗari da hamsin a tamce sai aka zo ta sai aka kawo mata sadakin dubu ɗari in ta haɗa na ɗari biyu da hamsin kuma ba ka da haƙƙi ka ce mata sai maka kayan ɗaki da sadaki wanda mugunta ce ta bahaushe ba inda aka ce masa ke maka kayan ɗaki da sadakinta in ko akwai ka kawo wajen sadakinta ta ɗauka ce masu kayan ɗaki shi ba na ta bari naka ke nan ta sai masu katiba da kwanta haka kauri ta je ka sai katiba a kasuwa ba su kauri mata ba to za a ba ta naira dubu ɗari aka ce gaba ƙarin dubu hamsin ki je ki je ki je ki sai takalmi da lalle yaya sai ka ga kuɗi da yawa ta koma dubu ɗari uku to yanzu wannan matar shi ta tare ita kuma wannan mijinta shi ma ya shigo daki ba ta ɗau ɗanta a ci abinci ko ko miji zai fito aljihunsa shi zai fito aljihunsa Ɗan shi kuma wanda ya tashi ba ko kobo zai fita nema ya sake nemowa kuma ya kawo a ci A shi Allah ta'ala da ce namiji ya dauki kaso biyu mace kaso daya Allah ya san nauyin da ya dora wa namiji ya dora mace ana ganewa ba haka nan Allah ya ba shi kaso biyu ba sai ya dora maka namiji da biya sadaki in ka tafi cewa namiji na biya mace na biyan namiji sadaki sai arna ko ba arna bane namiji ke biyan sadaki ba mace take biyan sadaki ba da mu musulmai ne ko Allah ta'ala ce wa atun nisaa sadaqatihin min Allah ta'ala ce ku ba mata sadakin su ne kashi iri ku ba su sadaki idan ka dama ta ko wani abu ta baka shikenan da haka jama'a a daina zuwa ana zuga mutane ana kokari a kuskuren take Allah a iya take kenan ba a ce Allah ya yi kuskure abin da ake so a ce kenan eh gara kai da ka rubuta constitution in ce ta yi kuskure mai ta faɗa da kai faɗa da kai mun sauki akan faɗa da Allah da ko ba haka ba kullum ma constitution din naka ba daidai ba kana amendment ka saba ganin an yi amendment na littafin Allah ce a taru a gyaran fuska waye zai wannan akwai babu Allah gyara zukatanmu su don haka maza suna da falala a kan mata Allah ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض سيتي بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم هذا بيتي الصالحات الصالحات الصالحات الصالحات الحافظات للغيب الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله بارك الله فيك الله تعالى yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i Allah yace maza su ke tsaye akan mata maza su tsaye akan wa mata tsayuwa tsayin tsayuwa da tsayuwa da yi musu yanzu a gama ce na shekara hamsin hamsin kanta shi zai mata faɗa ba mama kaza ba daidai ba ne kanta na mata faɗa kuma a haife shi Ƙila ma ta taɓa masa bulala eh kila ta taɓa yi masa bulala amma yau shi yake mata mai faɗa suna girma hankalin na yin ƙasa shi ko yana girma yana ƙarfi hankali maza ke tsaye akan mata sai Allah ce bi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'd saboda yadda Allah ya fifita sashi akan sashi. Allah ya ce la fifita maza akan mata sai idan kana so ka kalubalanci Allah sai mu baka wuri ka gwada ko ba ka ba me so ya kalubalanci Allah bi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'd Allah ya ce fifita wanda yawa sashi akan tashi yace wa bima anfaqu min amwalihim saboda ciyarwa da maza suke daga dukiyarsu a cikin da ake cewa filas ko turakun mutunci na mutu ya fi karfin abincin gidansa ɗazi muku zalina dun namijin da ya bari dun namijin da ya yi sakaci matarsa tana ciyar da shi wannan namiji baya mutunci ana ganewa namiji ya yi sakaci matarsa ke kawo abinci ta aji in ta dawo aiki an yi salari ta kawo abinci baya mutunci ba laifi bane idan yana aikinsa da Allah ya ɗora masa a matsayinsa na namiji yana ciyar da matarsa kullum ana nan wata rana sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya Ya kama wannan wani abu ne da jama'a muna ganewa amma idan namiji ya yi sakaci mace ke kawo abinci gida ina da tabbatar maka baya girma baya kima baya daraja ko cika maka kake za ta rika maka rashin kunya daidai inda kake cika maka sai kai idan ya shi amma babu komi to kuma samun ya kware din yana da wahala ko eh amma dai kai da kanka yafi Allah ta'ala ya ce wa bima anfaqu min amwalihim saboda cewa da suke cikin wato dukiyarsu hadan Allah ta'ala da ya ce wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne fin tikalihi mimman asahu Allah magwaye ne wajen yin ramukon kayya da wanda ainihin ya saba masa wa khalafa amrahu ya saba umarninsa hakimun fi amrihi wa shar'ihi mai hikima ne cikin al'amarinsa da ainihin shari'arsa sai babban malamin tafsirin alqur'ani imam al-qasim Allah ya kansa wannan aya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun matan da aka sake su za su jira su yi tsarki uku yake cewa bi an tam yayi dogon bayani amma nan yace bi an tam kufa ihdahunna ba da talaqi zawjiha laha talaqu quru shi ma ya karfafa kamar sauran malaman tafsiri yace uhida bil mutallaqatu al madkhul bihinna min zawati al aqra ana nufin matan da aka sadu da su min zawati al aqra na waɗanda suke mai bangaren idda jama'a muna gane wannan min zawati al aqra wanda suke kalima dallatul ayatu wal akhbaru anna hukuma ghairihinna khilafu ma zikra ma zikra wannan ke gwada maka hukuncin waɗanda ba su ba kanin abin da aka ainihin ambata hadhihi al-ayatu min al-amm al-makhsus yana daga cikin aya da ta zo game amma kuma aka kebance wani abu a cikin ta aka cewa aka yi matan da aka sake su za su yi tsarki uku haka alhali ba duka bane akwai waɗanda ba ba ainihin tsarki uku za su ba amma ghairul madkhulati wadda ba a sadu da ita ba فلا إلحة عليها بات الإدعاء أو دفتر الله تعالى أنكرت وأن آية جية فيه كما الذي قال من كمنا يا أيها الذين آمنوا إذا ذكرتم يا أيها الذين آمنوا إذا نفحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قبل أن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها جزاك الله خيرا Allah ta'ala ce ya kuma su imani idan kun kauri mata mominai sai kuka sake su kafin ku tare da su babu wani idda za ta yi maka ana ganewa mutum ya sake ta kafin ya tare da ita ba wani idda ashe kaga wannan ba ta cikin waɗanda aka ce za su jini uku da an ce babu ko ɗaya kaga maganar jini uku abai taso ba ko alhali gashi alkur'ani ya ce ya su hinna, anfusihinna salatu ƙuru za su jira sarki guda uku kenan irin waɗannan bangaren mata su za su jira sarki guda uku din ba dan take maganar cewa an sake ta ko an sake ta kenan. babu wani idda da za ta yi sai na biyu lati lam tahid wadda ita ba ta haila gaba daya mun ji cewa saboda tsufanta ko ko saboda yarintanta domin yarinya karma ba ta haila wacce ba ta kai haila ba kuma an mata aure ga sha an ke ta ba zai za a yi jini uku killa ba ta fara jinin ba ko jira za ta gidan iyayenta har sai da haila ta zo haka ba ba haka bane ita ma za ta yi wata uku ne kamar yadda tsohuwa za ta yi wata uku wannan an karanta aya uh, uh, واللائي يئسن من المحيض من واللائي من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يئسن وأولاة لم يحضن واللائي لم يهضن تبارك الله Allah ta'ala yake cewa matan da suka ɗeba tsammani daga haila saboda shekaru sun tsufa saboda tsufa ko daga cikin matanku su wayannan idda su shine wata uku kuma wanda aslan bata ma fara hailan ba saboda yarinta saboda ana aure da yarinta jama'a muna gane wannan za a iya aure da yarinya karama shekara shida duk wanda zai zo ya kawo wani kalikanci sai dai ya shirman sa kawai eh na ga na ga wani dan hawan feda wanda yawa addini karambani kasa akwai wanda bai san musulunci ba zai iya tafiya wata kasa ya karanta arabic in ya karanta arabic sai ga cewa shi ma san musulunci zai iya karanta qur'ani ko ya fara ba da hukunci da ya fara sai a ganshi ya fito a wawa ana bayanta zai fito ne a wawa sun da fitowa zai yana fada da ayoyin alkur'ani yana nuna jahilcinsa yana nuna gazawarsa zai fito a wanda bai san ciwon kansa ba yana wa Allah gyara yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam gyara ya karanta arabi ya manta akwai balarabe arni ko ba gaba balarabe arni wata makarantar ma in ka je lecturer ka arne ne ka je ka yau digiri a kan kaza ka lecturer ka arne ne izo zuba maka larabci da mantiki da aruji zuba maka nahau da sarfu zuba ma balaga da komi kuma je ci gaba da kafircin sa domin shi arne ne Akwai nan bai ce bari ya karanta qur'ani ya gyara wa Allah ba ko ba ba bai yi ba bai ce bari ya karanta hadisai wa annabi gyara ba bai yi ba da annabi ya aure ya shekara shida wai ba haka bane ba a fahimta ba tana shekara sha takwas annabi ya aure ta wai dole sai mutum ya yi ƙarya yadda aka yi din nan haka magana take annabi ya aure ummu na aisha tana da shekara shida ya tare da tana da shekara nawa takwas wasu suka ce tara ko ya rasu ya bata tana da shekara goma sha takwas wannan magana haka take ba canji jaba mu fahimta kai ba ka da larabcin da za ka canja wannan magana ba ka da shi kai ba ka da ilimin da za ka canja wannan magana shi yasa da aka samu wanda ya wauta ina ganin akwai wani bawan Allah Sheikh Al-Qasim Wutoro ya mai wani irin wankin babban bargo ko san wankin babban bargo ki fito da jahilcin a fili da wautarsa duk nan idan aka samu wauta daga wawaye sai a nemo malaman kaske sai su zo su koya musu hankali ka kare ka wajen yin digirori a boko ka zo kana sa baki a addini saboda rashin hankali wannan rashin hankali ne kuma hadisin annabi za ta yi gyara dan dai kana so ka burge turawa ka nuna musu abin da ake cewa annabi yayi ba haka bane a'a su turawa idan suna so su fito su soki annabi kai tsaye ko ba ka ba su fito su soki annabi mu kuma mu fito mu kara annabi ko ba shi nan ba amma ba mu ko ba muna kalikancin hadisai ba dan su daidai da ra'ayin turawa idan kai musu kalikancin wannan hadisin ba su kara ɗauko wani hadisin su bai dace da zamani ba shi ma su kawo ka da ko sai kai musu kanikanci idan ka gama sun sake ɗauko wani hadisin sai kai musu kanikanci da haka sai ka rusa Musulunci, to gara aiwa ta ka ji karatun yadda yake shi yasa da yawa a irin wannan gaba kullum ina faɗi ɗan boko ne eh, kai ɗan boko ka girmama kanka a matsayinka na ɗan boko kar ka rika kawo shi shige cikin addini Kana fahimta jama'a kuma wannan ba aikata kowa bane gaya wa kowa gaskiya ne hatta ko a boko na ta faɗin wannan ko a ilimin boko to kowa da fanninsa haka ne wai kowa da wurinsa mai dogon baki ya sha ruwan tuni ya ce kowa da wurinsa idan ku ya ku ya ku kowa da wurinsa wani baya da wani shishigi kuna gane wani ayi idan abu zai zo iri-iri mutum zai ce a'a wani da zai yana mai yana tasa tsantsan shi ba injiniya ba da haka ba zai sa baki akan gini ba ni ba zan sa baki akan shara'a ba don ba masanin shara'a ba ne ni ba likita ba ne bari in sa baki a likitanci don Allah me ya kai ka sa baki a addini shi kuma kai malami ce kai ba likita ba ne ba za ka sa baki a likitanci ba kai ba injiniya ba ne ba za ka sa baki a injiniyanci ba kai ba lauya ba ne ba za ka sa baki a lauyanci ba to ya aka yi ka sa baki a addini kai malam ne ko ko dan kana ganin arha addini ko kana ganin arha addini abu ne da bai da gata jama'a muna gane wannan yau da za a zo a ga ana gidin gidan sama masu binciken gine-gine suka zo suka ga ana ginin gidan sama Ya suka ce waye injiniyan da yake kula da ginin nan sai aka ce babu injiniya kawai ana yi waye ce a yi in ce ni ne nan kun gani don Allah za a kyalimi eh? saboda shi wannan ilimin yana da gata ko eh? don Allah yau zai yi wun zai kama alkalanci ya zama zoci zai yi yau zai yi kawai je in sa bakan riga in ce ni lawaya ne wa yake da kes saboda Allah zai yi dole ana buƙatar in lawaya ta tashi kotu zai ce ni ne barista wani ko za in ma bukata ya kaso sai ya gabatar da takardun shi sannan ne barista ne in injiniya ne haka amma addini a'a kowa yana iya tsoro baki sai wa annabi gyara ce ai annabi bai auri karamar yarinya yana so ya gyara so ta haka ina ina ina ina ina ja mana kudi wallahi mu yi ta tsantsan kuma mu kiyaye musamman abin da ya shafi sai tsoma baki a cikin ahkam na addini duk yadda kike so ka dadada wa turawa kai ba ka iya canja addini ba ka iya ne ba ka iya canja addini kuma ka sani musulunci ba ba bane musulunci ba ba bane kiristiyaniki ne ake canji wancan sarki da ake yake kan addinin da idan matarka ta mutu ba za ka iya tsara aure ba sai kai ba ka mutu a haka ne eh, shi wancan kin james din ne eh, shi ko sai matar shi ta mutu kuma yana so a yi ya tsara aure don haka aka tara malamai cewa to lallai a canja a cikin rubutun kan ne ai ba a wani magana annabi Shi ne aka kawo King James version a ciki aka halatta mai yin aure mace ta mu shi ke nan da rabu a huta ba eh ana tafiya sai ka biya shi ma King James din ya saba wa ra'ayin shi sai aka kawo the reverse standard version eh the reverse standard version akwai na 19 Uh, 1762 da na 1970 duk da yanar me yasa kuka canja bible sai suka ce bible eh, ne ne ya containing eh, addition deletion, accumulated error wai akwai accumulated error sai akwai wanda yake sai ce ƙur'ani akwai ero, ba ya zama bakin arni ya isa what is contains accumulated ero, relation addition historical fallacy waye waye waye idan Allah ka ji sai ko magana ta ce ta yi saka ce mun tana da ero ina ruwan ka da ni ina ruwa da kai ba dai magana Allah amma ka ce iskontin accumulated ero ya haka sai suka condemn hijab ba bashi suka kawo da riba ba bashin yanzu haka in ka samu bible biyar chapter sun ba yawan ba ɗaya bane kuma inda duk qur'anan nan aya 114 ne to idan ka samu bible akwai mai aya 100 da kaza akwai kala kala ne irin wanda ya masa da ra'ayinka shi za ka sani ki ci gaba da amfani shi muna son ƴan boko su fahimci musulunci ba kiristiyaniki ba shi musulunci logo ɗaya ne na yaran nan ana ganewa ba ta da zulmi ko ba ka isa ba in za mu bi mu bi in ba za mu bi ba mu bari yana nan dai kuma yadda Allah ya ce sai mun gaji da shakale tare mun dawo wa dokar shi yanzu ya muke ciki wallahi kowa ya san ba mu jin daɗin rayuwa eh? kowa ya san ba mu jin daɗin rayuwa zama ne kawai ake domin daga cikin garin nan ba inda za ka fita kilomita talatin daga gari hankali ka kwanci sai dai ka tafi kawai ko a fuskar tsaro kai kowane ɓangare ba mu cikin jin daɗi kuma ba wani abu ya janyo mana face ni sakan dokar Allah ya tafi Ya haka kullum muna jan kulli masu ilimin zamani bahaushe wata magana ce mai laya wai kiyaye mai zamani ko ba gaba to ka yi taka tsantsan da fadawa dokokin shari'a ka yi taka tsantsan ba wanda zai iya wa Allah gyara ba shi a duniyar nan ba wanda zai iya wa annabi gyara ba shi a duniyar nan wani eh, wannan tarka kawa a yanzu musulunci islam condemn slavery wai musulunci ya condemn slavery to kuma wani ga ka kai awa a ina ya kanjan ɗin sai da kanjan ɗin ba ya kanjan ba slavery na na ila yau kiyama in yanzu aka yi yaƙin musulunci za a kama bayi babu wanda ya sai kwandemin abin da Allah bai kwandemin ɗin shi ba dan akwai hukunce hukuncen mu da suke da alaka da bayi idan mutum ya yi rantsuwa zai yanta baiwa idan da baiwa zai yanta ta duk da musulunci ya kuɗaitar a yanta bayi annabi ya ce ba aikin da zaki mafifici irin ka yanta baiwa jama'a muna gane wannan a so ake a tara bayin ba a rika ɗan tabari amma kai ba ka isa kai kwandemin wani abu ba na tsarara ba tare da dalili ba kuma ka yana nan kai ba ka isa ka canza shari'a ba don ba ka da hurumi gaban da aiki yake jama'a muna gane wannan wani ma yana so wai a zo a cire irin ayoyin da suka ce a yanke hannu a yi menene me suke kawo wai duk ayar da ta ce a yanke hannu eh? yawa kafin yawa a dunkule a cire su to wannan capital punishment din ai yana cikin bible new testament ma ka je ka duba book of matthew ka duba chapter 5 verse 27 to 31 ka je ka duba cewa aka yi if your eye causes you to sin pluck it out and cast it from you for it is more profitable for you that one of your members perish and for your whole body to be cast into hell. Uh, if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Are you Ali akwai ɗan libi suka raba mana wannan ina zaune a hujjan zamana ina ɗan libi suka bani shi kuma na karanta from cover to cover kuma sau da yawa ma na karanta from cover to cover akalla na karanta bible ya kai kala bakwai daban-daban kuma from cover to cover don haka da ka ji ayar gaskiya a bible ka san gaskiya ce da ka ji maganar ƙarya ka san ƙarya ce daga cikin gaskiya a ce maka I have been in existence when nothing was in existence and I will continue to exist when everything has perished. Hagwanda magana Allah ce, ko ba ka ba, sai daga ci kasa wannan gaskiya ce kuma ko Qur'ani ka dawo haka take. Wannan ba a yi nasarar canja ta ba. Amma inda aka ce idan mutum ya mutu, inheritance in the Christian Bible, idan mutum ya mutu, wanda zai gaje shi babban ɗan shi, duk sauran su ta hamma matar shi ba ko kobo kowa bai da ko kobo sai babban ɗan shi kadai wannan magana wani azalimi ne kuma ba mu guji ana wa ai yawa idan ba babban ɗan shi ya a ba iyayensa gado wato ita babban ɗan shi iyayen shi ba su da ko kobo sai babban ɗan shi ya samu kuɗi iyayen su zauna da yunwa a cikin wannan rashin hankali iyayen suka samar da shi ko babban ɗan shi daga nan idan idan iyayen ba su nan sai ba ƴan uwansa gado mana sai da aka gama shatale tare duk duniya kowa ya kare ta aka in ba kowa a ba masa shi mace ta zauna da mutum shekara talatin ko arba'in ta kare rayuwarta da shi ya mutu a halaka ko kwabo wanda mu mugunta ba ce ba daidai da magana a kan ba a hankali ciki su da suke sukan mu akan gado an ba namiji daya an ba namiji biyu an ba masa daya to su gaba ɗaya ba a ba namiji ba an cuce shi an kwace an ba yayan wannan yana rera ta hamma kawai shi ne mai rauni ma dan shi da bai isa ba, wannan ko katon ne ya isa nima. ba na fahimtar magana ka san wanda ba magana Allah bane da ka ji hukunta ba Allah yake ba kan ba Allah bane wani ne ya tusa da ba ku na fahimta to mutane suna da hurumi su cushe a cikin wani littafi a ban Qur'ani ko aya ta kawo ko me ta kawo ana ganin ka me yasa suke faɗa mana wannan dokokin da ake zayyana mana sai mu rika ganin ai ga yanda za a yi da sauki yana da gyara Allah shi gyara zuwa sanu Sun haka na uku mace mai ciki wanda in ta haihu ita ma dai ta fita ibda wannan mun riga mun ji aya akai Allah ta'ala ce wal rijali alaihin na daraja ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa da mun karanta an samu hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha Annabi ya ce da zan nuna wani mutum a duniya in ce wa wani mutum sujada da na sa mata ke mijinta sujada kuna ganewa inda zan ce ba zan ce ba amma inda zan ce ko da girman haƙƙin namiji akan mace da zan sa namiji mace ce wa mijinta su jada saboda girman haƙƙin to amma yanzu idan ka sa gaba mace ta da miji ko ya fita ya fita je ofis da je ofis kana ji kana gani ana waya da matarka Kamina da ta yi duniya bugo mata wa eh aiki kaza kaza ne this is my colleague wani ne kawai tsakin banza dan yi dole ne an saba Allah Allah ya gyara mu. wallahi jama'a turawa akwai wani karatu na dan uwa babban malami mai kokari matashi da Kabir Aslan a nemi muhadarar da a akan aiki na gwamnati na mata halaccinsa ko rashin halacci da bayanai kai da gaji. za ka ƙaru da wasu abubuwa lakta ta da kafir askar ya yi muhadara kan wannan kuma ya kyautata sosai da wani ya yi bincike ya fita da abubuwa da dama masu amfani musamman ya zuna da bukatar su da daga cikin misalan da ya kawo kasar da aka fi samun matsalar aikin gwamnati na mata ita ce kasar faransa abin yana damun su ta fita ta fita. kun ba wa ɗan aiki a yana ako tarbiyya ta samu matsala ɗan aiki ina ka sai su bare ka sai sadanka a gane ha to wannan yana da ciki kowa je duba musulunci ba wai yana haramta abu bane amma yana kallon mai maslaha da yadda abubuwa suke wallahu a'lam dan uwa saboda yanayi ban fara da wuri ba za mu tsaya nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah